kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da ta dace illa billati ya hasan sai ta hanya da take mafi kyau hatta ya bulga ashudda har ya zuwa lokacin da zai kai girmansa wato kaga anan gurin abu na nawa kenan na shida kenan a shine haramta dukiyar maraya dukiyar maraya haramun ne mutum ya kusance ta ta hanyar ci ko ta hanyar almubazzaranci ko lalatarwa ba zai kusance ta ba sai ta hanya mafi kyau hanya mafi kyawu shine ka tsare masa ka rike masa hanya mafi kyawu shine kai masa kasuwanci da ita dan ka haɓaka masa ita idan ka ɗauki dukiyar maraya kana masa kasuwanci da ita kana ɗaya cikin halaye ne guda biyu amma ya zanto kai mawadaci ne kana da jarinka da abincinka ya wadace ka to a nan gudan abin da ake so kai masa kasuwanci din fi sabilillah idan Allah ya baka lada duk abin da aka samu na riba ba za ka ɗauki wahalar ka ba ciki na biyu idan ko zanto kai kanka talaka ne kila ma baka da kokobo yanzu dukiyar marayan aka baka ka gudanar masa da ita to a lokacin nan sa'ilin da duk aka samu riba ya halatta ka wari ko a ware maka daidai wahalar ka a cikin riban nan a baka in ba a samu riba ba maraya bai samu kokobo ba kuma kuma baka samu kokobo ba in an samu riba a kintaci daidai abin da ya dace wahalar ka a baka wannan ya halatta inda Allah ce man kana ganiyan falyastafi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya kasance mawadaci falyastafi to ya kame kansa kar dan kai masa kasuwanci kuma sai ka ci kar dan kai masa kwadago dan kai masa leburanci dan kai masa noma dan ka ka masa dukiya ka ce sai ka ci wani abu ci falyastafi amma wa man kana faqiran wanda yake talaka fa falyakul bil ma'ruf ka kare zalunci ka kwatanta in kai ne wane ya maka hidima kaza a cikin dukiyarka aka samu kaza nawa ne za ka bayar to sai ka ɗauki daidai wannan abu kar ka yi son kai don wani baya ganin ka abinda naira ɗari za a ɗauka ka ɗauki ɗari da ashirin ko ɗari da talatin ko da hamsin abinda dubu ya kamata a ɗauka ka ɗauki dubu da ɗari biyu ko da ɗari uku ko da ɗari hudu ko da ɗari biyar mala'iku suna ganin ka sun rubuta kuma Allah na ganin ka za ka ɗauki bil ma'ruf ai bi ma huwa muta'arafun alayhi fi urfikum abinda yake muta'araf wanda ya aiki iri kaza nawa ya kamata a bashi yadda aka saba yi a garin ka wannan abin shine zaka dauka shine illa billati hiya ahsan mutum zai rike masa hatta ya bulga ashudda har ya kai matukar girman sa menene ashudda malamai suka yi sabani wadansu malamai suka ce in ya kai shekara 17 ma'ana ya zama baliki wadansu suka ce sai ya kai 25 wadansu suka ce har sai ya kai shekara 40 dan suna ganin kamar a cikin qur'ani an fado dan su annaba walan ma balaga ashuddahu wastawa atayna kuma ilma kaga balaga ashuddahu ma'ana ya kai shekara 40 kenan sannan aka bashi annabta haka waɗansu malaman tafsiri suke waɗansu dai suka ce ashudda a shekara 25 da abu hanifa ya ce idan kuka masa kuka ce ya kai shekara 40 dan shekara 25 mutumin da ya iya yin jika kuma shi hana shi dukiyarsa amma dai abin da yake zance mafi inganci shine abin da imam malik ya tafi akai cewa a shud abu guda biyu ake bukata ga mutum ya balaga gashi kuma ya zama kimtsatse shirye mutumin da ya balaga bai zama kimtsatse ba ko shekararsa 25 ko 30 ba za a ba shi dukiyarsa ba mutumin da kuma yake kimtsatse shirye amma bai kai baligi ba dan za ka ga wani yaron Allah ya bashi nutsuwa irin ta manya tun yana ro karami amma bai kai baligi ba shi ma ba za a ba dukiyar dukiyarsa ba har sai mutum ya zama ya balaga sannan kuma gashi dan shine abin da Allah ya nassanta cikin suratul nisa wa butul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru ila akhiri Allah ce wa butul yatama marayu ku jarraba su hatta idza balagun nikaha har zuwa lokacin da suka balaga kaga ba shi na farko kenan fa in anastum minhum rushdan in kun hararo kimtsuwa da shirya ta tare da su fadfau ilaihim amalahum to kumika musu duke su kaga kenan ko da sun balaga idza lam tu'anisu minhum rushdan idan har ba ku sami shirya ta tare da su ba to ba za ku ba su ina fata an fahimta sai an hararo shirya ta tare da su sannan a ba su to shine hatta ya bulga ashudda